lie. Is it not paper you eh? brought from the court? It paper. I have that paper has the force of law. If the same other Jami'an tsaro sun mamaye gidan kakakin kamfen ɗin babbar jam'iyyar adawa PDP Buba Galadima a unguwar Wasetu da lamarin ya nuna na rashin biyan bashi ne da ya taru da kuɗin ruwa daga 2004 ya kai naira miliyan 349 inda asalin kuɗin kimanin naira miliyan 170 da 'yan kai ne. Buba Galadima wanda kafin lamarin ya ta'azara ya ce ya ga 'yan sanda sun mamaye gidansa amma bai san me suke nufin aikatawa ba. daga bisani an fahimci cewa lamunin banki ne da buba ma ya karba da nufin sayo takin zamani daga ketare amma a cewarsa don hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi na binciken bankin sai aka ki karbar takardar shaidar lamunin ai ba wanda zaka sai kayan sai ce ba zai sayar maka ba amma in an sayar kuɗin ba zai fito ba saboda binciken da ake yi wa wannan bankin wato uba nigeria a can amurka kawai sai suka aiko min da cewa suna bi na naira miliyan 349 na ce ni ban san da kuɗin ba tun da ban ci ba ban sha ba ko kwabo ban karɓa ba suka kai ni ƙara alƙaliya ta ce ko sun zuba kuɗin a banki ko ba su zuba ba tun da dai an yi min approve a takarda to ruwa yana nan yana bina na ce ban yadda da wannan shari'a da aka yanke ba na tafi court of appeal court of appeal ta soke wannan shari'a ta wanke ni kwatsam yanzu shekara guda da wanke ni kawai shi lauyan da ya kai wannan ƙara sai dawo daga court of ya dawo baya ya je high court Allah kaɗan ya san abin da suka yi da alƙalin yanzu aka mai gidana cewa sai na biya wannan kuɗi. Zuwa haɗa wannan labari jami'an tsaro sun umarci duk jama'a su fice daga gidan Buba Galadima don za a karɓi gidan a matsayin ajiya don biyan kuɗin. Buba Galadima ya ce sam ba zai fita daga gidan ba. Hukuma ne ni dai za su kashe ni a gidan yau ya kamata duniya ta sani ba inda zan tafi duk abin da za a yi ayi yi ba inda za ni duk abin da za a yi ayi sai dai sun kashe ni ni ba na fita sauran mutane na iya fita amma ni ba inda za ni yanzu ne za a jira ga yadda wannan lamari zai kaya da tuni wasu suka fara kawo alakar siyasa a lamarin duk da injiniya ga Ladima bai ambata hakan ba in ka ɗebe cewa masu son wulakanta shi ba za su samu nasara ba nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya